الرحمن الرحيم المنعم على العالمين والصلاة والسلام على أسرة المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله أولا أوصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقى وصية الله للأولين والآخرين يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أما بعد فهنا يا عباد الله في شهر رمضان المبارك في شهر الذي يؤتك الله سبحانه وتعالى فيه ألوف مؤلفة في الشهر الذي يتدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل في الشهر الذي يوفق النبي صلى الله عليه وسلم ويهب كثيرا وكثيرا حتى روي أنه أكثر من الريح المرسلة هذا هو شهر رمضان المبارك عباد الله فالواجب علينا في هذا الشهر المبارك أن نحقق غايته هذه الغاية ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى هي غاية الصيام فالتقوى هي ثمرات رمضان لذلك واجب على كل واحد منا أن يتصف بالتقوى في هذا الشهر المبارك وفي خارجه عباد الله فالصيام كما قال الله سبحانه وتعالى أنه قد فرضه على الأمم الذين خلوا أي الأمم الصالفة وهذا ما يشير إلى أن هذه العبادة كانت عبادة قديمة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ التاريخ البشري لنرى أن الأمم لهم أنواع مختلفة من الصيام انطلاقا من العرب القدماء الذين سكنوا العراق والشام والبطالسة والكبتيين الذين سكنوا مصر وكذلك الهنود واليونانيون كلهم نراهم لهم صيامهم لكن الغرب في هذا الصيام هو الصحة لذلك ترى كثيرا من الأطباء قديما وحديثا يأمرون المرضى ويأمرون الناس بأن يصوموا ليصحوا وهناك أثر وإن لم يكن أثر صحيح في ميزان الصحة لكنه صحيح في الواقع وهو سوء تفقه وقد ذكر أكثر من علماء أن هذا ليس بحديث ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الواقع والأبعاد قد أشارت إلى ذلك يا عباد الله هذا الصيام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا بعض الآداب والتي ينبغي علينا أن نتمسك بها ليكون صيامنا صياما نبويا من هذه تعجيل الثغور أي تعجيل بالحمزة ليس تعجيل من العجلة أي تأخير تأخير الثغور والثغور فيه بركة كما جاءت بعض آه، الآثار على ذلك ومنها تعجيل الإفطار بالعين وهو الإسراء إلى الإفطار على التمرات والرطوبات وكلنا قد علم ذلك ومن هذه الآداب الدعاء عند الفطور عند الإفطار فلا نفطر هكذا بدون دعاء فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء حين يقول الإنسان المسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وسبك الأجر إن شاء الله تعالى ومن هذه الآداب الكف عما ينافي مع الصيام ينبغي على الإنسان أن يجتنب كل ما يبعث صومه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن تابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم ومن هذه الآداب الجود ومدارسة القرآن الإنفاق ولو بتمرة ولو بشربة ماء هذا الإنفاق ليس على الأغنياء فقط حتى أنت وإن كنت فقير الفقراء تستطيع أن تهدى أو تعطي تمرة أو شيئا بسيطا كالماء لغيرك وهذا مما يجلب المسلم ثمرات رمضان فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريه المرتلى وهذا ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجود من الريه المرتلى ومن هذه العادات الاجتهاد في الإبادة خاصة في الأشهر الأواخر من رمضان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر شد مئزره وآيا ليله وأيقظ أهله ومن هذه الآداب يوصى من الصائم بترك الإفراط في تناول الطعام والصغور فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوسط في الأكل والشرب يقول صلى الله عليه وسلم ما ملا آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن عدم أكلات يكمل صلبه فإن كان لا محالة فصلص لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذه بعض الآداب ومنها الدعاء والاجتهاد في الدعاء خاصة في هذا الشهر المبارك والصبر والاجتهاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل أن يتقبل صيامنا وأن يجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم Dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah maɗaukakin sarki, Ubangijin talikai, mamallakin komai mai iko a komai. Lalle hakika mun bauta mun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai shi, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Hakika mun shaida Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallama. annabin sa ne ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka ka yi talafi bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi su da kyautatawa haƙi zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah a karon farko ne muku wasiti da ni kaina na roƙi tsoron Allah tsoron Allah shine wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe Allah ya ce hakika mun yi wa ma'abota littafi kafin ku da ku kanku wasiti da tsoron Allah. Allah ka azurta mu tsoronka. Alhamdulillahi Allah madaukakin sarki ya kaddara mana ganin wannan wata mai albarka, wata mai falala, watan da Allah ya saukar da Alƙur'ani, watan ‘yanta bayi, wanda Allah yake ‘yanta dubban dubatan mutane daga shiga wuta wata na taimakekeniya watan ibada watan zikiri watan karatun alkur'ani watan jarasai na addini wata na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala lalle wannan ba karamin ni'ima ba ce ga mumini ya riski wannan wata mai albarka da yawa mun rasa ‘yan uwanmu wanda Allah bai nuna musu azumin bana ba, amma bara da su aka ga wannan azumin. Muna addu'a Allah ji kansu, Allah ya rahama gare su, in ta mu ta zo Allah sa mu cika da imani. Manufa a azumi kamar yadda muka faɗa tun hudu da muka faɗa wancan satin, shi ne ka tabbatar saƙon ya je gare ka shi ne tsoron Allah, shi ne ka ji ka canja. gaffanka su daina safa wa Allah ruhinka ya alaƙanta shi da Allah ka ji kawai ka canja ka zama mai kyauta mai sadaka mai ciyarwa mai ƙiyamun laili mai zikiri mai halakar majalisai na ilimi mai taimakekeniya mai haƙuri mai kau da kai mai sassaucin zuciya wanda wannan duk yana ɗaya daga cikin manufa ta wannan azumi na Ramadana. Isa Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba alaikum siyamu an faralanta muku azumi kama kutiba alal lazina min qablikum kamar yadda dai azumin aka faralanta shi akan al'ummatan da suke kafin ku ba don komai ba la'allakum tattakuna domin ku ji tsoron Allah, wanda wannan shi ne manufar azumin, duk wata alfasha ka nisanci shi, duk wasu lafazai marasa daɗi ka nisance shi, faɓa wa iyaye ka nisanta, yankin zumunci ka nisanta, cin ruba ka cin dukiyar haramun ka nisanta, kusantar zina ka nisanta, shan kayan maye da abubuwan da Allah ya haramta ka nisance su wanda dukkan waɗannan manufofi ne na wannan azumi kuma da yawa za ga mutane sun yi haka amma kai ke ɗan inda yake tasiri shine bayan da azumin ya wuce mutum ya saba da wannan nagarta kuma sai yi wasa ta kubce to lallai hakika ya saba wa manufar ta wannan azumi isa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wa al'ummatan da suka gabata da za ka kalli tarihin dan adam wannan aya ta yi gaskiya lalle haƙiƙa tun al'ummatan da suka gabata suna azumi wannan ne ya sa ma bayan da aka jinkirta addinin musulunci domin asalin al'umma shine suna kan tauhidi ba shirka ba amma daga baya yanayi da tsawon zamani da nisa da annabawa sai ya sa mutane suka juyi suka canja addini kamar yadda za ka ga mutanen annabu Nuhu suka ɗauki wasu salihan bayi wanda mutanen kirki ne suka mai da su gumaka suke bauta musu. To dama ɗan adam haka yake. Da shi sa azumin daga baya sai al'ummatan sai suka canja shi ya koma wata sigar daban. Amma dai abin da nake so in ce ma nan al'umma da dama musamman jadaddun al'ummatai sun haɗu sun ga amfanin azumi. Wannan kana maganar suwa ne ne jadaddun al'ummatai ina ne ɗan adam ya fara rayuwa a duniya. Shi ne sai ka ce yankin ƙasar Iraki da yankin Filistin inda Yahudawa ‘yan kamori zauna suka mamaye larabawa suka kwace musu garinsu da ƙasarsu. a nan ɗan adam ya fara rayuwa sai ka haɗu da ɓangaren Siriya, Jordan, sannan ka ɗan haɗu da ɓangaren Saudiya a yau, sannan ka kwarara ka kalli yankin ƙasar Misra, za ka ga duk annabawan Allah su ne dama halittu na farko tun daga kan annaba Adamu a nan suka dinga rayuwa. Annaba Adamu a nan yi yawo, wani lokacin ma alaƙa da wurin ƙasar Indiya, wani su ne da wurare a tarihin dan adam sai ka haɗo da china lokacin ko ba maganar amerika ake ba wa yake maganar amerika wani bariki ba maganar europe turai ake ba suna kogon dutse a lokacin balantana mu da muke cikin adigalu itorikiya wayannan wuraren su ne daɗaɗɗu inda annabawan allah suka dinga da'awa a nan annabi mai ya rayu ‘ya'yansa shi su a nan suka rayu a nan annabi idris ya yi rayuwarsa annabi nuhu duk abin ne kiransa duk tsofanin da aka yi a wannan wurin ne a nan annabi ibrahim ya taso a nan ya yi da'awarsa ƴaƴansa annabi isa haka jikokinsa annabi isma'ila annabi yakub da sauran zuriyarsa duk a nan suka dinga yawo har su annabi hudu annabi salihu annabi shaibu duk gararan ba da tawaye na fir'auna shi ma dai a nan yankin ne a nisar nan tawaye ta nan rayuwarsa Ba wani yake sun in ka kalli da ɗattun mutane dukkaninsu sun yi haɗu sun yi ittifaqi sun gane amfanin azumi ga rayuwar ɗan adam. Ka san duk abin da Allah ya wajabta mana, duk shari'ar da Allah ya zo mana da za ka same ka akwai amfani ne ɗumbin yawa a tare da mu. Alal misali sallah, an yi wani bincike a kasar masa. Binciken ya ba da sakamako mai kyau, kawai sun kalli matsala da yawancin tsofaffi a masar suke fama da ita na ciwon baya idan mutum ya tsofa kuma sai ya dinga fuskantar ciwon baya bayan sai yana jamun ciwo baya iya rukuku baya iya kaza da suka yi wani dogon bincike sai suka gane masu fuskantar wannan matsalar irin wayanda ba sa sallah ne lokacin suna yara amma sai suka gane yaran da suka taso tun suna shekara bakwai goma tun suna yara suke rukuku su yi sujjada su tsago to ba su fiye fuskantar ciwon baya ba saboda su kasashen laraba an ci su da algazin fikiri da wahala ka je masallacin balarabe ka ga matasa domin masallacin da za ka kasauta za ka yawancin matasa da sun fi kohuri yawa to amma sabanin kasashen laraba ba sa sallah in ka ji mutum ya fara sallah sai ya ga ya ba sannan zai koma ga Allah to sai binciken yin wato sai sallah da muke kawai ita kanta tana baka lafiya tana kare ka daga wasu cututtuka tana baka kuzari yasa duk wani wuri da zaka ga ana gymnasium ana motsa jiki a bakaita za ka ga kawai rukuku da sujada yake duk dige ne eh wallahi ga dai za ka duk wani waye ne kawai rukuku da yake da sujada da sauransu shi isa Allah ya ce warka umma arraki'in ku yi rukuku tare da masu rukuku to na ɗaukan ma misali sallah kenan to ko ka kalla azumin da nake wannan azumi da Allah ya ce ya wajen shi gare mu da al'ummatan da suka gabata in ka kalli da ɗaɗɗun mutane za ka same su sun yi azumi kuma sun ga amfanin azumi suna kuma samun lafiya sun sun yi azumi har wa wasu cututtuka sun sun dame su sai da ce kawai su daina cin abinci na tsawon lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai su ga sun samu ainihin lafiya alal misali in ka kalli da ɗaɗɗun mutanen ƙasar masar da mutanen indiya wani na gaya wa a azaiwa ce a nan indiya ya soka wani yanki daga wani wanda a yau yana yankin kasar indiya nan suna daga cikin daɗaɗɗun wurare haka nan sun ka koma yan addinin buda a kasar spain china dukkan wayannan al'ummatai suna daga cikin daɗaɗɗun yan adam da wasu su za ga cewa in kai bincike suna yin azumi daban-daban sai dai ya sha bambam wani awa ce da yake yi wani awa takwas yake yi wani kwana biyu yake yi amma dai da ya gaya sun yi azumin kuma sai suka ga suna samun lafiya shi yasa a zamanin batalisa a ƙasar masar likitocin iskandariya sun kasance suna bawa marasa lafiya su shawara saboda kuma suna daga cikin masu ilimi na duniya sai suke bawa marasa lafiya su shawara akan cewa su dinga yin su dinga cin su dinga sa kansu jin yunwa ba a yi suka ce ba ku dinga daina cin abinci ku sa ku dinga jin yunwa ta'jilan lishifai domin ku yi saurin warkewa wannan din ya faru haka nan in ka koma Yunan shi ne kasar Girka kasar Giris tana da tsofaffin malaman falsafa to su ma da kansu in suna so su yi maganin cututtuka da yawa waɗanda suka yi wahalar warkewa sai ka ga cewa sun sa waɗannan marasa lafiya sun yi azumi shi sa wani masari da ake ji da shi Mark Patton yana ɗaya daga cikin manyan masana ilimin lafiya na ƙasar Amurka yake kowane mutum ɗan adam da ka sani a ka'ida ta halittar ɗan adam yana da bukata zuwa azumi ko da ba shi da cuta domin a mafiya yawan lokaci masu ciwon diabetes masu ciwon suga su ake yawan bawa shawara su daina cin abu kaza su tsaya ga ganye su taƙaita mutum abinci idan yamma ta yi kar su ne nauyi su dinga yawan rasa sauro nan shi sugan da yake jikin abin da suke ci yana ƙara yawa a cikin jinin su ake bawa wannan shawara kamar fi makfazo ne ce ko da lafiyar kalau ko ba ka da lafiya yana ko lafiyar kalau yana da kyau ka dinga azumi sai sai akwai wasu tsoro mai kira su ne kamar wasu guba ko wasu sanadarai da za su iya cutar da kai musamman irin abin da kake ci da kuma iskar da kake shata da hayaki na lalacewar muhalli yace in kana azumi to zai taimaka ma wajen karabu da irin wa'annan abubuwa da suke cikin jininka suke cikin jikinka shi za yake cewa idan mutum ya yi azumi to zai rasa wannan abubuwan jikinsa kuma zai samu ya zama ya samu lafiya wanda wannan shine hikimar addinin musulunci baya ga ibada kuma akwai nima wa bayan Allah jin daɗi a duniya shi yasa Holbrook wani masani yace ne laisa saumu bi lu'ba sihiriya abira yace azumi da ka sani ba ko wani wasa bane na tsaki. ba magic ba ne ba rufa'ido ba ne bari huwani ya kai ne wa dimanul wahid min adin sihatin bayyida yace shi ne hanya ta tilo domin mutum ya samu tsira ya samu kwanciyar hankali ya samu cikakkiyar lafiya shi ne hanya ɗin tilo da in kana yin sa za ka samu lafiya wani masani da like yace lalle hakika in kai azumi jikinka yana ƙara masa wasu abubuwa da nishaɗa da kuma rabuwa da irin waɗancan abubuwa. Shi yasa lallai wani masani Profesa ya yake cewa daga ƙasar rafi ya zo. Yace aljuhu min ajil siha ya yi wani rubutu da yake cewa ka je yunwa wasan domin ka samu lafiya. Yace kowane Allah ala kulli insani ya zama wajibi ga dukkanin ɗan adam. Ayyumarisa sau ya dinga yin azumi billin tula'i an sai sai ya hana kansa cin abinci limuddati arba'ata asabi kaga abin da kasan kaje ya bara tsawon wata hudu kamar ya lika ya ga musulunci azumin da yake yace yana da kyau mutum ya hana kansa cin abinci ya dinga zai yawa tsawon mako hudu kullum salatin a kowace shekara kan ya tamata a bisiha alkamila tsira ta hayati domin ya samu cikakkiyar lafiya tsawon ainihin shekarunsa. Isa duk wannan abu da suke dai azumi a yau ko a asibitin Murtala ko a asibitin Malam Aminu Kano ko a wani private dukkanin likitoci yan specialist za ka ji suna faɗar waɗannan kalmomi suna ba wa marasa lafiya musamman masu ciwon suga masu ciwon hawan jini da sauransu yadda za su rage cin gishiri da cin zaki da waye duk kuma azumi yana tsamfara da wannan kisa an kana azumi kake samun lafiya ya yi daidai da wani asar wanda na ce wannan asarin bai tabbata ba malamin suka ce bai inganta ba amma ma'anar su ce ta inganta shine su ta sauko ku yi azumi sai ku samu lafiya wanda lalle ya kai ka azumi bayan Allah ana so mu yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi a kotuna da bai a gurguje na farko ana so ka dinga yin buɗa ka dinga yin sahur ba zai son kai dore ba ba zai so in ka ci abinci karfe goma sha ɗaya shi kenan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku dinga yin sahur a cikin sahur akwai albarka ko da da ɗan ruwa ne in ka tafi. yau a yanzu kusan alfudur ɗin yana ketowa karfi hudu a karfe sori biyar da rabi da minti biyar ko da rabi da minti shida ya danganta lokacin yana dan hawa yana sauka to ana so ka dinga ba da takaitaccen lokaci kada karanta aya hamsin shi ne ka daina cin abinci kamar biyar da ashirin haka ba wai sai biyar da rabi da minti biyar din ba sai ka zai to shi ne lokacin sahur ko zuwa kasa ko karfe biyar ko da ruwa ne ka ɗauka ka sha ba a so kawai ka yi misal ka yi tsori wannan ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne ka dinga yin tsoro ko ka shi a ka dinga ɗauka ko da ruwa ne to shine zaka samu kuzari har ma za ka ji masana da yayi tishiyan wanda suke masu sanin harka abinci suna ce ka dinga samun kankara ko ka samu dabino ko ka samu kaza akwai wasu sanadari da ake haɗawa har ma wasu kuma suke haɗa da kwayoyi lallai ake ka duk mutumin da yake haɗawa da kwayoyi to kuma zai wayi gari ya zama ɗan kwaya ba a so kan a lafiyar ka kana lafiya ka dinga yi da kwayoyi sai dai likita da ya dubawa zancen ka sha wani juice a fasa wani sanadari a cikin ruwa ko wata kwaya da za ta ce ce a sa ta ruwa ko wani abu wani don ka samu kuzari da safe wallahi akwai ganganci a cikin wannan zancen ka dinga haɗa ruwan gishiri da sukari duk wannan wauta ne likitoci za ka suna zuwa mutane haɗarin haka wani don kada ka sha wahala ga duk da rahamar Allah arhamur rahimina yau sai ga shi nan. Allah ya kawo mana sanyi a farkon azumi kafin mu saba Allah sai dawo da sanyi ya koro shi yi mana bukin dan sashi sai a Ramadan da ana faɗa cewa ai ai sanyi ya riga ya wuce Wanda yana daga cikin rahamar Allah ya uwa zan dade a nan saboda lokaci yayi amma muna sanar da da Allah mutane su ba da haɗin kai su ba wa 'yan agaji haɗin kai kamar yadda doka ta zo ta hukuma cewa doka ce a dinga ba da hanya. Bai kamata wannan ma musulunci yana ma ba a danne hakkin kowa akwai mara lafiya ko da shi sallan ma ba wasu yake a kan zamani wata jere akwai da ma ba ma musulmi ba ne to a dinga taimaka ana ba da wannan hanya wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske da haka yan uwa da Allah dinga ba wa yan agaji haɗin kai sun ce kada a tsaya a kaza a bar wannan wanda doka ce ta hukuma kuma wajibi ne a yi biyayya ga doka ta kuma inda ba ta saba addini ne kuma wannan ba ta saba addini ba Allah wani ka sanya ma cikin wanda kake yantawa cikin wanda wata mai albarka bayan Allah da suka taimakawa ya ba Allah ya kawo kati da masallaci duk wanda suke taimakawa wajen gudanar masallaci ga masallaci da an masa gyara wa mutum masallaci ya yi fenti da abin da masallaci yake samu to duk Allah saka da alkhairi wanda suke taimakawa walau bi tsayi ba Allah ka sa kowa da alkhairi Allah ka amsa mana ibadodinmu. mu Allah ka datar da mu a cikin wannan wata ne albarka Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka raya mana zuriyar mu ka sa ta zama salihai iyayen mu Allah ka ji su wanda muke tare da su Allah ka samu rabo da su lafiya yan kasuwa mu Allah ka kawo riki muna addu'a ga ƴan uwan mu kasuwar kwale singa. wanda suka haɗu da iftila'in gobara Allah ubangiji ya mai musu da alkhairi Allah ka yayi musu wannan bala'i Allah wanda ya kare Allah ka tare shi wanda ya rufe jari Allah ka dawo masa da jarinsa Allah ka kare afkuwar irin waɗannan abubuwa nan gaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله